Dakarun Najeriya sun dukufa wajen gano gawar janar Idris Alkali wanda ya ɓace tun ranar uku ga wannan wata na Satumba a nan jihar Filato. Kafin bacewarsa, Janar Idris Alkali wanda tsohon daraktan gudanarwa ne a shakwatar sojojin Najeriya da ke Abuja kafin ritayarsa a watan jiya. Rahotanni na nuni da cewa ya bata ne a cikin jihar Plateau a hanyarsa daga Abuja zuwa Bauchi. Dakarun Najeriya ƙarƙashin jagorancin garizin kwamanda runduna ta uku da ke nan Jos, Brigadier Janar Ibrahim Muhammad ya ce binciken da suka fara gudanarwa na nuni da cewar an gano motar Janar Idris Alkali a yankin Duradu a ƙaramar hukumar jasta kudu don haka suke yasan wani tafki da suke zaton an jefa motar janar din. Janar Muhammad ya ce sun shafe mako guda kenan suna neman gawar Janar Idris Alkali da motarsa Toyota Corolla baka. Wanted to find if he's alive. Ya ce muna so mu san ko yana raye. We have credible information that some vehicles were actually pushed into this river behind. Ya ce wannan bincike da muke yi na ceto mun samo bayanai ne cewa an tura waɗansu motoci a cikin rafin. For the last three days, are trying to see if we could salvage anything from the river. Ya ce tun kwana uku kenan muke kokarin gani ko za mu gano wani abu a cikin rafin, amma ganin yadda rafin tsohon wurin haƙar ma'adinai ne ya kasance da wahala. Duk da shike mun yi amfani da babban motar da ke ɗaga abu mai nauyi, amma har yanzu ba mu gano shi ba. We have now decided that we will now evacuate the water from the pond so that we can see what is inside Janar Ibrahim Muhammad ya ce a yanzu haka mun yanke shawarar za mu janye ruwa daga rafin don gano abin da ke ƙarƙashin ruwan. Janar Muhammad ya hori al'ummar da ke zaune a yankin da su ba su haɗin kai wajen banka bankaɗo ta gari a jihar Filato, ya kuma ba su tabbacin jami'an tsaro ba za su ci mutuncin kowa a yankin ba. A halin da ake ciki kuma yayin da sojojin ke yasan tafkin, mata saye da baƙaƙen tufafi sun gudanar da zanga-zanga wanda a cewar su ruwan rafin suke amfani da shi. Mary Yakubu ita ce jagorar matan. them so that water. Our children can die and our husband can die. We don't want anybody to touch that water. Tushe in an yashe ruwan rafin ‘ya'yanmu da mazajenmu za su mutu saboda haka ba ma son kowa ya taɓa ruwan. A yanzu haka dai sojojin sun tsaurara matakan tsaro a yankin suna kuma gudanar da aikin yasar tafki don gano gawar janar Idris Alkali ko akasin haka. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.